Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da ɗan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM da ke birnin Kwanni jamhuriyar Nijar zan gabatar muku. Shirin da ɗan gari yana zo muku ne a ƙarƙashin yarjejeniya da ma'amala ta sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen rediyo na nahiyar Afirka wanda a yau shirin ya kai mu a garin gazurawa inda muka tattauna da mai garin na gazurawa wanda ya soma da gabatar da kan shi kamin ya kama na tarihin garin mai gari mai sunanka garba isa garba isa ka kai yanzu kana kai yalla shekara nawa yanzu da hawa na yanzu ina da shekara goma sha hudu da hawan sarauta wannan gari eh ta wannan gari zura kai kan kan kan ka jimilce aka buge gaba ɗaya da waɗanga shekaru da waɗancan naka shekaru suna kai nawa shekara 60 gari ne yanzu shekara 60 mm, to wannan gari na gazurawa wace masaniya gare ka ga dalilin asuliyar kiran shi garin gazurawa to mu dai mun yi tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shi ne aka ce magazuranci shi na mun ka gani wanda aka ce magazuranci to mun yi tambaya mu bincika mu gane shin shi tsagen na gazuranci mina na asanadi ne amma ba mu samu sani ba sai dai wani duk mun ka tambaya ya ce mana gazuranci gashi tsagen gashi ne aka ce ma gazuranci eh to muna yin musanu wannan gari na gazurawa yanzu akalla ana ya kimanta ya kai shekara nawa da girkawa misali to garin gazura tun shekara da an kaci kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su dan abin da mai ya ka ba mu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga asuje kuma makiyana suna da tumaki suna ta suna kiwo sun kaza kanan garin ga dutsen ga zura sun ka zamana to da sun ka zamana su nan suna zama zama zama sai kamar yan ganganiya masu iko dan da sarakuna mutanen suna hawan dawaki suna yawata to sai sun ga sun gani su sai sun ga sun ga ce sarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a bar ba to sai an ka saka iko to sai gani su tattauna da su yace to muna son ku tsaya sun ga ce to ba mu iya tsayawa nan saboda mu ma muna da iko namu na kanmu an ga ce muna na ikon ku sun ce mu abin da iko mu ko barawa ya yi swata in an gaje garin gazura buɗe shi akai sai an ahita a dame shi kun je na mu iko to sai an ce to an yi muku to da mai ya sun ce mana ko da barawo ya yi swata an ka dame shi da an shigo jin garin gazura buɗe shi akai an ga sai waje sai a dame shi to ana nan an amince da haka nan sai wasu turawa sun ka zakwanni nan sun ga zama a sarkakau to da sun ga zaka su sannan ba a san agwala ba sai sun ga zaka agwala sai suna ce mutane to sun ga sun ka zama na sun ka zama na bauchi ban kuwa kala to sai suna aika ana sai musu abinci kamar ko su mai siyo musu kwai turan nan sai an ga ce da ta sai musu kwai sai musu gari suna ce sarki wanda ya yi araba to sai da an ga sai musu kwai sun ga sun kashi yaron sun ka doka sun kuma to mu gona an zaka an faɗa ma mutane na gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni waɗanda an nan su tare to sai sun kawo duci gashi na gazura ana kiɗe kiɗe da kwaruruwa da bakka ana kide kide ana kide kide ana ciya to in sun tuwa tare to ko da an ka diba sai an ka kai kwanne ta sulmuki da bakin hayaki don da lokacin nan ba a san makamai ba to sai tsohi suna ba mu labari sun kai to lokacin nan na da mutane sun ka sabko wasu ba su tsaya ba sai a buga ta kulki sai sun zo sun kai zama wannan wannan sun ka ci kwannin nan to kuma sai sun ka bi wani banga zura an ka sun ka sami shota wanga bangare din nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su eh kaji abin da maiya na gafsan ka faɗa mana to muna mun san kamar mutanen gazura yanzu waɗanne irin kabila da wace irin kabila akwai cikin wannan gari to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abin da dai dama mun ka sani duka da gama hausagen ga dai na gazuranci sai kwanneci shi na mun ka sani gobarci eh shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardu mu a ci ga hillani na gazura na sai dai mazauna sun ka sun ka zamana yanzu ga eh amma ba mu da kabila to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutane mutanen garin kai to banda noma akwai masu da'a kuma suna noma irin wangan aikin na cigaba yanzu kasa na aikin rani na albasa amma dai noman shi ya ba da ƙarfi eh sai sana'a eh to yanzu nan gazurawa akwai walla wata al'ada wadda aga garin wanda duka in aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani abu canda canda akwai al'ada wadda mun kaski canda ana yi wa tunda dadewa eh ba yanzu gaba saboda an ce al'ada abin da ka iske shine zaka faɗi wanga duci gashi da akwai wata addu'a nan to can na da na da na da ma hausa hatsa sannan da addini bai yi hausa tsaka na ka sani <laughs> to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wa yanka can da mu mun da suna muna jin ana faɗa muna eh to an ga sai bisa ta akuya an ga jauren kan nan to akuyan nan ba a yanka ta ita ka yankwance da kanta sai dagona ta gilman nan a yanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaƙi garin gazuwa ba a ganin shi sai shi bacci sai shi bacci ba a ganin shi ko an zo an ce wurin cin gari ne an ga taho a ci gari to ba a samu wannan gari Eh. to yanzu wannan addu'a akwai ta addu'a yanzu ko babu ko min yanzu wannan duk duk duk yanzu shi shekaru wannan abu an yi jifa shi an bar wannan al'ada an bar wannan al'ada komi babu ko da mun kai wayo da yanzu an bar ta mu eh an bar ta duddun an bar ta wannan to muna yi musan kama yanzu yalla wannan gari na gazura ko ta matsala wadda za a ci yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance mu to muna da babban matsala yanzu abin da muke da matsala shi dai hanya muka so na farko hanya da ina da ina zuwa ina wani dai zuwa nan garin gazura ita muka so sannan muna son kaman makarantun ne namu ina ganin tun zamanin sai da an kai mana gina kamar dai amin gina sai dai abin da mun gina tannun ba mu ta gina da an kai mana ka da abin da matsalolin mu sannan akwai mayan matsalolin mu kuma mu yanzu mu manoma muke to amma yanzu in duk ka ta kai kuma ba zama lafiya gare mu sai mun noma abinci isa wurin ɗiba shi sai muke a zo kauce ne su bar haka mu kaji abin da babban matsalar mu mu dai mun sani duk dai wanda shi bai yi karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi ɗebe in ya ɗebe abin lafiya Allah shi kenan sai wanda dogaro mu kai ne amma ga yanzu in mun kai noma ga Allah sai su gayya da sun kayo gayya in lokaci ya kai baka da hali ko karacin gonarka ci ya kai ashirin ko talatin da dukiya kaka za ka tare su kana kallo noman da kai sai a canye shi a wace barka mun na so a yi maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tun da yanzu wanda aka canye ma dai gonaki da dawa shi na gani a canye ta ba shi da iyaka cikin fadaman tun da yanzu ga ganin yanzu da an ce makiya sun ji nan kayan gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da su yi ba lana guda sun lalata dajin nan su kawo sai nan bakin garin gana mu ka ji abin da sha mun kai babban masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shiri mai suna da dan gari wanda a yau ni Haruna Mamman na Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM ta birnin Kwanni ne gabatar muku muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda masalam